Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sallade na cigaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kar mu manta baya shi. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraro suka ji a makon da ya gabata, mun fara tattaunawa da mai martaba sarkin mura Alhaji Abbas Tafida kan wata ciyawa ta musamman da gwamnatin jihar Neja ta shuka a jihar domin kawo ƙarshen rikici tsakanin manoma da makiyaya. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya tambaye shi kan irin matsalolin tsaro da ake danganta su da Fulani. Eh wannan maganan mai sauki ne, kamar ka shege laifin ubansa ne. ai fulanin kansu dole ne ya kai su ga wannan gaba ɗaya ai ba fulatani da gaba ɗaya bai san karya doka ba amma sai ya dawo a hanya ɗan sanda ya tare shi ya karɓi kuɗinsa masu mulki mu mu shajin nasa mu ɗauke wannan a zo a yi faɗa a kona shanunsa shi ya dawo ba saniya ba uwa ba gida ba gari ba sabon hikima ba sabon fasali ya dawo mahaukaci mahaukaci kuma ba za ka ce ga laifinsa ba Tanzu me mafutasa me kira ko shawara ga su Fulani? Shi gwamnan Niger Allah ya masa albarka. Wannan da yake mafuta shine abin da ya fara yanzu. Na farko shine kowane bafulatani ya san manan kiwo na zamani. In yana da saniya ya san abin da saniyan nan za ta kawo. Sannan ya san manan cewa shi dan kasa ne mai bin doka ne. Sannan ya san manan cewa kasan nan a nan ake ciyawa ke tsira. shi kuma ciyawa yake so don haka dole ya sami kasan nan so na uku kuma shine har yanzu dai Allah ya wa gwamna albarka shi kasan nan bai karuwa so yadda kowa zai sami kasa shine a yi ban ruwa so filin da da zai rike shanu goma yanzu zai rike shanu ɗari so a wannan sabon ciyawa da gwamna ya fasalinsa a nan filin da zai ishi fulani biyu a yanzu zai ishi hamsin don haka filani filin da suke bukata ya ragu don haka su za su kiyaye shanunsu fili ya ragu masu noma ma a nuna musu ban ruwa a nuna musu iri mai kyau yadda fili kaɗan za a shuka abubuwa da yawa yawa tafiyan jahilci na da ba zai yiwu ba haka kuma wasu shugabannin fulani a jihar neja sun bayyana albarkacin bakinsu kan wannan shiri da gwamnatin jihar ta kaddamar da kuma irin matakan da take ɗauka. Sunana Alhaji Bello Darani, Sarki Hilanin Bobi Girezin Rizal. To me zaka ce game da wannan taro na yau? Game da wannan taro na yau dai na yi farin ciki. Ba kaɗan ba ɗari bisa ɗari. Saboda abin da muka daɗe muna nema shine Allah kawo muna. Amma mene ne kuke so takamaimai a yi bayan wannan shiri da ake yanzu? Muna so a hito muna da hanya duk wadda ya kamata wadda za mu riƙe dabbobi mu zauna sannan kuma ɗiyan mu su yi ilimi irin na zamani. amma cikin ku kun dan nuna fargaba akan tsaro me za ka ce to abin nan lalle shine ke ba mutane tsaro amma kuma mun fara ganin sauki tunda mahi yawa waɗansu waɗanda kai to su wani wuri waɗansu kai boda da mutuna zakuwa sun laɓe suna ganin kamar sun zo inda ba za a taba su ba. suna na sarki hilani buda kamfanin bobi kuma mai Allah ce na local government ɗin bangi mariga Za ka ce game da wannan taro da aka yi? Yawwa wannan taro na yi matuƙa farin ciki game da wannan taro saboda wannan taro na haɗa kafilanci ne kuma a wayan muna kai bisa ga abin da ya shige muna duhu game da wannan grazism. Don da yawa mahi yawan mu ba mu san me ake nufi da wannan grazism ba. Mutane na kawo complain cewa an an tattara daji an yi ikoki amma ba wurin da hilani za su zo su zauna ba a ba su wurin zama ba ba a ba su wurin noma ba wani mu yana da yaro talatin an ce an mai a ekoki ba a bashi wurin da zai yi noma ci da iyalin shi ba bale yan shanun shi so amma yanzu wannan taron da ake yi ana gaya muna ana wayan muna da kai shi yana daga cikin abin da zai kawo muna rashin fargaba game da wannan daji. amma gwamnati ta yi korafin cewa ba ba ku tsayawa kuna ta gudu yanzu daga dajin eh, me yasa kuke gudu abin da muke muke gudu saboda wanga bayan da ni gaya maka kana zaune da kana cikin daji kana da iyalinka da gona ka da shanunka sai yau an ka ce to an nome gonan kuma an ce ka daga daga nan ko kuma an nome har bakin gidanka babu wurin noma ba wurin kiwo ga yadda mu muke gani ko ba haka ba dalilin yasa na ɗaya kenan maganar gudu na biyu maganar tsaro tsaron da yake an riga an zo barayin ga kala muna jin su wata duniya har sun matso mu muna ta ganin ba mu ga wani matakin da gwamnati ta ɗauka ba in ba yanzu ba da yake amma cikin wannan kankanin lokaci gaskiya matakin da gwamnati ta dauka mun gansu da shi akwai jami'an tsaro akwai jami'an tsaro don a local government dina dai ni musamman bangi akwai jami'an tsaro wanda aka kai da yawa waɗanda yake kuma suna fargabar da su barayin tun da turar da aka yi su dai ba mu take jin wani fargaba ba game da wannan ni su basa mataimakin shugaban mai tala na ƙasa na'am to gashi yau fulanin wannan daji na kamfanin bobi sun gana da hukumomi na jihar Niger ah, me zaka ce game da wannan ganawar to gana wanda an kai mai ma'ana ne kuma muna godiya ga mai girma gwamna akan shirin inganta wannan daji na gobobi iyaka abin da za mu kira filanin su ba da haɗin kai don wannan wuri kawai yanzu ya rage a najeriya na inda za a samu tsaro da kiwo mai kiwon zamani so muna kira gare su da su ba da goyon baya ga wannan gwamnati to amma kawo shawara akan tsaro shawara tsaro yaran filanin da ke a nan wannan dajin a sa su cikin tsaro su su tsare daji nan tare da haɗa su da ma'aikata wannan ci ne mafita. Masu sauraro a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Muhammad Hafiz Baballa nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. arzikinmu shine uwa